قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا yace ya أبنجدينا na lalle ƙasusuwa na sun rauni kuma kaina ya yi furfura da yawa amma ban kasance mai taɓewa cikin addu'ata a gare ka ba duk lokacin da na roƙe ka kana amsa mini